being appointed to head the largest police force in Africa. Sabon Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba lokacin da yake amsar ragamar rundunar daga Sofeta janar mai barin gado Muhammad Abubakar Adamu. Yana mai cewar yanzu kasancewarsa Sofeta janar na rundunar 'yan sandan da tafi kowace girma a Afirka ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gabansa. musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin tsaka mai wuya na ƙara fuskantar aika-aika irin na ta'addanci, har haren 'yan bindiga daɗi, masu garkuwa da mutane, masu son ɓallewa daga Najeriya, da kuma sauran tsararrun manyan miyagun ayyuka. Ƙalubalen jagorantar wannan runduna don dawo da tsarin doka da oda abu ne da ke zama da kamar wuya. amma na san rundunar 'yan sandan na da tsakakuran jami'an da za su taimaka domin a cimma hakan. That Nigeria police is endowed with some of the finest, courageous and patriotic officers. To anya abu ne mai yiwuwa cimma waɗannan muradai kan lokaci? Duba da halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Kabiru Sa'idu Dakata. da ke zama jagoran cibiyar wayar da kan al'umma a kan kyakkyawan shugabanci na gari. A wannan karsashi da ya shigo da shi abin karfafa gwiwa ne amma karka manta dama an san 'yan sandan Najeriya da kwazo. Amma da yadda suka kai da kwazo da yadda yake nuna yana shirye ya aiki matukar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba ta hanyar kara jami'an tsaron tunda ta tabbata cewa a Najeriya jami'an 'yan sanda sun yi karanci ta hanyar siyo kayan aiki musamman abin da suka shafi makamai ta hanyar inganta walwalar ma'aikatan gwamnati domin ka sani cewa irin rayuwa da ma'aikatan 'yan sanda suke ciki da kuma ma waɗanda suka bar aiki ba abu ne da zai karfafa gwiwarsu ba musamman kuma abin da ya shafi iyalan waɗanda aka mutu aka bari matukar wayanda suke cikin aikin suna ganin su a cikin wahala wannan zai rinka rage musu karsashi to duk wannan abubuwa ba alhaki ne na shugaban 'yan sandan najeriya ba alhaki ne na gwamnatin tarayya duk yadda ya kai da karsashin aiki matukar gwamnati ba ta abin da ya kamata ba magana ta gaskiya ba wani abun a zo a gani zai ba amma dai muna mishi fatan alkhairi yayin dai da sabon sofeta general na 'yan sandan 'yan Najeriya ke fara aiki gadan-gadan. Sai ga babban lauyan nan ɗan gwagwarmaya wato barista Maxwell Okpara ya shirya tsaf zai nufi kotu. Don kalubalantar naɗin da aka yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon sufeta janar ɗin yana mai cewar naɗin ya saba wa sashi na bakwai na dokokin aikin ɗan sanda na shekara ta 2020. Idan za a iya tunawa, Barista Okpara shine lauyan da ya kai kala wata kotun tarayya da kenan Abuja. yana kalubalantar ƙalin wa'adin watanni uku da aka yi wa tsohon sofeta janar Muhammad Abubakar Adamu, shirar da ake dab da yanke hukunci a kanta a halin yanzu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.